Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun radiyo radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fotar wata ita ce zango na biyu a wani rana da fatan kowane lafiya to abubuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarun duniya da dumi su sai kuma shirin nan na mu koma noma daga nan kuma za mu karkare da shirin kyaɗe-kyaɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tuma saurare sai a gyara zama domin a ji shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan maris shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 747 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan maris na shekara ta 1274 fitaccen masanin ilimin falsafa a ɗan ƙasar italiya thomas agnes ya rasu an haife shi a garin nopel ya kuma tashi a garin sannan ya yi karatun ilimin falsafa a jami'ar birnin bayan nan kuma ya ci gaba da gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin falsafa ya kuma tasirantu matuƙa da babban malamin falsafan nan ɗan ƙasar girka wato aristotle inda da ƙarshe dai ya kafa tasa mazhabar falsafa wadda ta ginu akan cewa akwai wani ƙarfi na ruhi da ke tattare da mutum wanda zai iya kai shi ga samun kamala sannan kuma falsafa da ilimin kimiyya duk abu guda ne domin kuwa a cewarsa suna kai mutum ne zuwa ga gano hakika wanda hakan ya sabawa mahangar manyan malaman coci na lokacin masu saurari ko kun san cewa shekaru 84 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan maris na shekara ta 1936 sojojin kasar jamus a karkashin jagorancin adolf hitler suka keta yarjejeniyar locarno wadda kasashen jamus da faransa suka rattaba hannu a kanta wadda ta hana dukkanin bangarorin biyu kai farmaki akan yankunan da ke rikici Karkashin mallakar su a tsakanin jamus da faransa amma a rana irin ta yau adolf hitler ya bayar da umarnin yin lugudan wuta a kan waɗannan yankuna tare da kashe mutane da dama mafi yawan su faransawa ne wanda kuma shine hari na farko da jamus ta kaddamar bayan kawo ƙarshen yakin duniya na farko waɗannan hare-hare sun sanya an sake komawa zaman doya da manja tsakanin ƙasashen jamus da faransa. da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau shahid muhammad ibrahim himmat ɗaya daga cikin kwamandojin dakarun kare juyin juhalin musulunci a ƙasar iran ya yi shahada an haifi himmat a shekara ta 1956 a kudancin ƙasar iran bayan kammala karatu a makarantar tarbiyyar malamai ya shiga karantarwa a makarantar ƙasar kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka bi sahun marigayi imam khomeini wajen bijirewa tsarin gwamnatin kama karya ta sarki sha bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar ta iran ya shiga cikin dakarun kare juyin juhalin musulunci ya kuma fara gugurmaya da wasu 'yan tawaye waɗanda suke son ɓallewa daga ƙasar bayan samun nasarar juyin juhalin sai kuma daga bisani bayan da gwamnatin kasar iraki ta mamaye wasu yankuna a kudancin kasar iran ya koma shahar inda ya shiga da jagorantar mayaka masu kare kasar a rana irin ta yau kuma a wani ɗauki ba daɗi da aka yi tsakanin sojojin ƙasar ta iran da sojojin gwamnatin ba'as ƙarƙashin shugabancin saddam hussein ya yi shahada Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

yanzu kuma ga labarin duniya da nemi shaba adam zan karanto muku Labarin duniya da farko ga kanunsu shugaban kasar rasha vladimir putin ya aikowa da jagoran juyin juhal na iran saƙo sojojin kasar yaman sun kwace wani yanki mai muhimmanci a gundumar ma'arib kasar uganda tana cikin halin kota kwana saboda fuskantar harin farin dango daga kasar kenya to yanzu sai a gya zama domin a ji labarin duniyan ɗaya ban ɗaya shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya aiko da jagoran junju har musunci na iran wasiƙa ofishin jakadancin rasha da ke iran ne ya sanar da cewa shugaban ƙasar vladimir putin ya aiko da wasiƙa zuwa ga jagoran junju hali musunci na iran ayatollah sayyid imam ali khamenei jakada na rasha a tehran liban de jagaryan ya mika sakon na vladimir putin ga ali akbar wulayati wanda shi mai bayar da shawara ga jagoran juyin musuluncin na iran akan harkokin siyasar kasa da kasa jakadan na ƙasar rasha a iran ya kuma ce abin da yake cikin sakon da shine hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin kasashen biyu ta fuskoki da dama da kuma batutuwa da suka shafi alakar ƙasa da ƙasa sojojin kasar yaman sun kwace wani yanki mai muhimmanci a gundumar ma'arif tashar talabijin ɗin almayadin ta ƙasar labanan ta ba da labarin da ke cewa sojojin ƙasar yaman tare da dakarun saka na ansarullah sun yi nasarar kwace iko da wani yanki mai matukar muhimmanci a gundumar ma'arib a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a yayin farmakin da suka kai wanda ya ba su damar kwace iko da tuddan nadub a fagen yaƙi na yankin al-ilm a arewacin ma'arib sojoji da mayakan na sa kai na ƙasar yaman sun kashe sojojin saudiya da 'yan koransu da dama da kuma jikata wasu masu yawa ma'aikata harkokin wajen kasar yaman ɗin ta kirayi majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matsayar da ta dace a kan yakin da ake yi a yankin na marib sanarwar ma'aikata harkokin wajen ta yaman ta kuma yi suka a kan majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa saboda matakan da suka ɗauka da suke cin karo da hankali akan abin da ke faruwa a yankin na ma'arif. to kuna ta da radio wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jami'an tsaro a jamhuriyar niger sun kwace makamai a birnin maradi jami'an tsaron sun sanar da kame makaman ak-47 da kuma kwari da baka da wukake tare da wasu mutane biyar da suka hada kananan yara da mata wata jami'ar tsaro ta 'yan sanda mai suna rahila alface ta jagoranci kai farmakin a wani sansani da ke kan hanyar doguwa kurya mai nisan kilomita bakwai daga maradi mudo maradi da ke cikin jamhuriyar nijar tana kan iyaka ne dai da jihar katsina a najeriya wacce take fama da matsalar tsaro ta hare-haren barayin daji masu kama mutane domin samun kudaden fansa da akwai 'yan asalin kasar najeriya fiye da dubu ɗari da suka tsallaka iyaka daga najeriya domin samun mafaka a jamhuriyar Niger, jami'an tafiyar da mulki a yankin da kuma na shiga da fice sun ziyarci ofishin 'yan sandan yankin na wato tibiri gobir domin ta 'yan sandan murna saboda nasarar da suka samu na gano waɗannan makamai kasar uganda tana cikin halin ko ta kwana saboda fuskantar farin dango daga ƙasar kenya jami'an gidan gona na ƙasar uganda sun sanar da cewa suna cikin shirin ko ta kwana domin fuskantar farin dango daga kasar kenya mai makwabtaka da su babban sakataren ma'aikatar gona ta ƙasar uganda fayos wakabi shine ya bayyana haka yana mai kara da cewa farin sun mayar da kasar kenya wurin da suke kara wato hayyafa don haka suna shirin mamayar kasar uganda kamar yadda wani rahoto na hukumar abinci ta duniya fawo ya tabbatar a halin yanzu kasar kenya tana cikin kasashe sha biyu da farin dango ya addaba kamar yadda rahoton hukumar ta abinci ta duniya wato fawo ta ambata to ƙarshen labarin duniyar kenan. masu rare yanzu kuma sai ku gaya zama da ku ji shirin namu na gaba wato mu koma noma mu koma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau ma kamar yadda aka saba muna ɗauke ne da gajerun labaru masu alaka da wannan fage daga nan iran da kuma nahiyarmu ta afirka kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. iran tana ci gaba da amfani da na'urori na zamani domin bunƙasa harkar noma mataimakin shugaban ƙasar iran akan kere-kere da fasaha ta zamani surena sattari tare da shugaban kamfanin kere-kere da fasaha ta zamani faribuz najadagara sun rabtaba hannu akan wata yarjejeniya wacce za ta ba da damar bunƙasa ayyukan noma daga cikin na'urar da kamfanin na rake da fasaha ta zamani zai samarwa da bangaren noma da akwai na'urar da za a rika amfani da su wajen rage ɓannata ruwa da na sarrafa aikin noma rani da bunƙasa yawan amfanin da gonaki za su rika samarwa to wani labar na daban kuma shine cewa ƙasashen iran da ghana sun shiga cikin tattaunawa inda suka ci ba matsaya kan yin aiki tare a tsakaninsu ta fuskoki daban-daban na noma jami'an gwamnatocin kasashen biyu na iran da ghana sun tattauna hanyoyin da za su bunƙasa alaƙa take tsakaninsu ta hanyar aikin gona dama dai tun a cikin watan janairu ne na wannan shekara ke da mataimakin ministan gona na iran shaharo shajari wanda ya ziyarci kasar gara tattauna da jami'an wannan kasa inda suka sha ta hanyoyin aiki tare ta wannan fuska daga cikin waɗanda mataimakin ministan na iran ya gana da su da akwai muhammad habib tijjani wanda shine mai rike da ma'aikatar harkokin waje na rikon ƙwarya a ƙasar ghana cinikayya da tsakanin ƙasashen biyu ta kai ta dala amurka miliyan 180 a cikin watanni bakwai na shekarar da ta gabata to a can afirka kuwa jami'an gidan gona na ƙasar uganda ne suka sanar da cewa sun fa zage damtse kuma sun shiga hadin kota kwana domin fuskantar farin dango da suka doso kasar ta kenya mai makwabtaka da ita babban sakatare a ma'aikatar gona ta kasar uganda fayos wakabi kasajja shine bai da haka yana mai kara da cewa farin sun mamaye kasar kenya wanda wuri ne da suke kara hayyafa don haka suna shirin mamayar kasar uganda kamar yadda wani rahoto na musamman na hukumar abinci ta duniya fawo ya ambata a halin yanzu dai kasar kenya tana cikin kasashe sha biyu da farin dango suka addaba kamar yadda hukumar cin abincin duniya din ta fitar a cikin wani rahotonta. to labarinmu na ƙarshe ne dangane da noman ayaba a nan iran inda aka sanar da cewa ana ci gaba da bunƙasa noman ayaba a nan iran fuskoki da dama kuma yankunan da aka fi noman ayaba ɗin a iran su ne yankunan sassan baluchistan hormuzgan sai kuma arewacin kerban sannan kuma fars da bushehir to ma sauraro da haka muka zo shirin shirinmu na wannan lokaci da fara an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkara yi bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio slash www.hausatv1.ng sai kuma can da marci don Allah kai mu ne lafiya. Dari dum Tuma da yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kyawa ya shigo da shirinsa na kiɗe-kiɗen Iraniyawa a kuma takaitattun labaru. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai mu kide-kide wa daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa bari mu gabatar muku da muhammad rida hami a cikin wakar da ya gabatar mana تو این سکوت چه بی صدا تنهایی پناه آخر من باش تو این شب مرگیه çıkar Muhammad Rida Hammi an gaishe ka a cikin wannan waka da ya gabatar ma da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri da ma gabatar muku kuma a nan zan janin zamun shirin gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda ku ji ni da na kasance tare kuwa shi cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya تو ماهی من ماهی این برکه کاشی تو ماهی من زمانی که نباشی اندوه و زارگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی shugaban kasar rasha vladimir putin ya aiko da jagoran junju har musunci na iran wasiƙa ofishin jakadancin rasha da ke iran ne ya sanar da cewa shugaban kasar vladimir putin ya aiko da wasiƙa zuwa ga jagoran junju har musunci na iran ayatollah sayyid imam ali hamna'i jakada na rasha a tehran liban de garyan ya mika saƙon na vladimir putin ga ali akbar wulayati wanda shi mai bayar da shawara ga jagoran juyin musuluncin na iran a kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa jakadan na ƙasar rasha a iran ya kuma ce abin da yake cikin sakon da shine hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu ta fuskoki da dama da kuma batutuwa da suka shafi alaƙar ƙasa da ƙasa. sojojin kasar yaman sun kwace wani yanki mai muhimmanci a gundumar mario tashar talabijin ɗin almayadin ta ƙasar labanan ta ba da labarin da ke cewa sojojin ƙasar teman tare da dakarun saka na ansarullah sun yi nasarar kwace iko da wani yanki mai matuƙar muhimmanci a gundumar ma'arib a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a yayin farmakin da suka kai wanda ya ba su damar kwace iko da tuddan nadub a fagen yaƙi na yankin al-ilm a arewacin ma'arib sojoji da mayakan na sa kai na ƙasar yaman sun kashe sojojin saudiya da 'yan koransu da dama da kuma jikata wasu masu yawa to ma sauraro da haka muka zo karshen abin da za mu gabatar muku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet domin samun ƙarin haske a kan shirye-shiryenmu su ne www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma idan allah ya kai mu zuwa can da marice muni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh